lawal tirayau mai cewa lam aqib ala tarjamatihi illa ba'da kashfil hijabi sai bayan an yaye mai hijabi shi kashful hijabi wani abu ne na sufanci wani abu ne bayan kashful hijabi littafi ne gashi amma ne <laughs> wani abu ne na sufanci to saboda haka kyautan karatu ina so in uwa ku yi muƙarana Allah ce fasalu alad dikiri ku tambaye ma abota abu in kuntum la ta'lamuna in dai ku ba ku sani ma abota sani ku tambaye su to ku yi muƙarana da karatun jawairul ma'ani na malam mai barota da karatun jawairul ma'ani na malam lord trayum sai ku yi mukarana sai ku bambance da Allah waye yake yin karatun ala ilimin abu sanin abun sanan waye yake yin abun abu sa jahilci abun mamaki suna ta kamba mashi malam lord malam lord na ta zai zo ya biye abun arziki wallahi bakin ma bai iya karantawa ba ballantana ya fahimci larabcin ballantana kuma ya fahimci ma'anan yaren sufancin saboda haka ɗan wazan sun ya muku shi ku ƙara ji ah, ah, tabargazan malam Lawan turayim tarjama lahu Ahmad ibn al-Ayyash Ahmad dan Ayyash yayi tarihi wanda shi Ahmad ibn al-Ayyash shine as-Sukai rajul yayi tarihi na Shehu Harazimi faqala yake cewa a tarihin lam aqib ala tarjamati ban tsaya akan tarihin Shehu Harazimi ba illa ba da kashfil hijabi sai bayan da aka yaye mun hijabi abin nan ne na sufanci wa huwa akbaru sin abin nan ne na sufanci to kaga kashful hijab na lawal tarayyum littafi ne ba abin nan bane na sufanci wani abu wani abu kenan an fahimta zaka ce yare ne na sufanci kashful hijab littafi ne gashi kashful hijabi an manta laka ma shek tijani min al ashab gashi na Sheikh ahmad suka yi riju al ayyashi baka iya baɗan suka yi rijin ma ba sai kace suka yi raju bi kasir ra'i bi kasirin ra'i shine su kai riju an gane ko wadan muljimi jimi kai riju shine sunan sunan ma baka iya ba alhamdulillah yan uwa kamar da kuka sani masu bibiyan mutum a baya sun sani kyautan karatu ne zuwa ga lawal tirayom mai gangancin shiga cikin littafan sufaye kuma wallahi barku da yan uwa ba zai iya ci gaba da karatun nan ba <laughs> wallahi ba zai iya ba daman tun farko mun gaya mai kifi na ganin ka mai jar koma fasalu ala zikiri yanzu karatu zan baka kyauta idan ka ga dama ka rinka bibiyan nawa sai ka zo ka rinka ma mutane karatu ka rinka bibiyan waje da ni ina eh, na yi daura na kusan sha uku yanzu zan tashi daura na sha hudu ina cikin alfasulul awwal kusa da zuwa ina cikin alfasulul sani an bai fahimta ko ina cikin alfasulul sani na gama na gama alfasulul awwal zai shiga alfasulul sani duk mai bibiyan social media ya san ni da man cincin na fara karatun jawahir limari tun kamin azumi saboda haka yanzu kyautan karatu ne daga mai barota zuwa ga malam lawal trayon an fahimta ko saboda ka rinka bibiyan nawa in yaso sai ka zo ka rinka bibiya kana kana karatun a social media alhamdulillah yan uwa mun gaya muku ko mun gaya sufa'i, mun gaya ma wahabiyawa wallahi tallahi littattafan mu ba irin ranguntun larabcin su bane da suke zuwa su karanta a sanawiyya su dan iya ta'al izhab iglis ishrab ba irin wannan bane labudda an tadhhaba ila madrasa as-sufiyya arabiyatu as-sufiyya la yafhamuha illa sufi lahjatu as-sufiyya la yaf lan wa lan yafhamuha sufi ba mai fahimtar da sai sufi shi yasa shi ibnu ina gaya maku kullum. yana cewa fi kalami ala tasawufi ibaratun muhimmatun akwai abinda in ka ji zaka rikirkice bal wa ba haka ba tana rikirkitarwa wani lokaci sai ce lakin tahmil wajhan sahiha amma maganar su bai na daukan fuska ingantacciya fa min insabi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sai in kaji sufiya ya magana ya ce ga abin da nake nufi ka dauki abin da yake nufi kamar yadda Abubakar Gume ya ce ai cikin maganganun sufa an ce a sufi gayatu walla sufi kaiwa mataka shine Allah Shehu Ɗayar ya ce mai a'a Abubakar Gumi yaran mu ne baka fahimta ba abin da ake nufi as-sufi gaitu walla ai sufi ba abin da zaka gaya mai ya ji daɗi ne Allah to kaga an ji bayani daga gargare mu an ji bayani daga bakin shi ɗaya rubuci an fahimta kamar yanzu misali kamar yanzu misali alkaunu kulluhu walla suna ta hauka sun hauka haukace wai su ba ya zai alkaunu kulluhu walla duniya ga baki dai Allah ce to abin da ake nufi da wannan alkaunu kulluhu walla, duniya ga baki ɗayanta ta Allah ce duniya ga baki ɗayanta mallakan Allah ce shi ne abin da ake nufi هناك شيء mahzub ai الكون kulluhu مملك لله an gane ko lillah alkaunu kulluhu lillah duniya gaba gide na Allah ne alkaunu kulluhu na Allah ne shine abin da ake nufi amma sai ce ai su ba sun ce duniya gaba gide ta Allah ce duniya gaba gide Allah ne la la la la ku tambaye fasalu ala zikri saboda ka kyautan karatu zuwa gare ka alhaji honorable lawal Karayom karatun Jawahir Ma'ani daura na sha hudu alfasul eh, sani an fahimta ko? Shehu Tijjani Shehu Alil Harazimi Allah ya kara masa yadda ya ce wa sami'tuhu radiyallahu ta'ala anhu yawman Ya yace na ji Shehu Tijjani Allah ya kara masa yadda wata rana yana cewa min tsaba'i yana daga ɗabi'ata in ji Shehu Tijjani yace min tsaba'i yana daga ɗabi'ata anni lallai ni Tijjani iza bada'atu shay'an idan na fara abu la arji anhu bana dawowa gabar abin wallahi sai na gama shi duk abin da na tinkara in ji shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani gashi jawahirul ma'ani gashi jawahirul ma'ani shehu tijjani ce la arji bana dawowa in na fara abu to sai na gama shi haka ake son mutum dama mutum da istiqama duk abin da ka fara kar ka gama ahabbul amali ila llahi adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so wanda aka dawo mu ana yi ko da dan ne saboda haka lawal tirayum karatu mai baro take baka ka rinka bibiyan na waje wahirul ma'anin sai ka zo ka rinka karantar da al'umma zan rinka maka gwari gwari kalmomin larabci in baka gane su ma zan rinka maka su gwari gwari in na faɗa kalma zan gaya maka masdarinta shine kaza eh, yadda za ka rinka ganewa sai ka zo ka rinka bibiyan nawa kana ma mutane kana ma almajiran naka karatu an fahimta ko yawwa sai shehu ya ce ma shara'atu fi shay'in wallahi ban taba shiga cikin wani abu ba ban taba shiga eh wannan kalmar ita ce zaka ji shebran na bada a cikin a cikin ruhul adabi iza shara'ata fi dikaril wirdi sai ce falazimil ad falazimil adaba qadar al hadd idan ka shiga al ishra shine shiga cikin abu an gane ko kalmar kenan shine ma shara'atu fi shay'in kaka ce ah ai ban ban ka zo ai ban shar'anta wani abu ba haka za su je ko Shari'a da min ad-dini ma wasabi an baduwa ko ya ai ya ce wuce ya shi yake shari'antawa? da ma na barka wannan yaren su baye ne larabci ne kuma ya ya hamilu ya tamilu ma'an adida anna kalma al ta tatamilu ma'an adida la kasir min al-ma'ani kalma arabiyya laha kathir min al-ma'ani kalam mabhum to kai lawal dan tirayom lawal dan honorable lawal tirayom kaji shehu tijani ce ma shara'atu fi shay'in ban taba shiga wani abu na fara shi ba illa a tamamtuhu face na cika wannan abu duk abin da na fara sai na kai karshen shi sai maulana shehu alil harazimi barrada kaje kace shehu alil harazimi barrada ba barrada bane barrada ne nan ma zan ci ka gyara na gaya maka nukuda bayan nukuda zan ɗauko ƴan kalaman da naga da dan ɗan yanko gashi almajiran naga sun ji tsoro sun daina yankowa kwana biyu tun da ne maka diran mikiya a kanka na kwankwashe kanka sun daina yankowa wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa baka isa ka shiga karanta jawahir ma'ani ba gara ma karba maka kanka asiri ka aji wallahi ko balalo bai da ilimin karanta jawahir ma'ani wallahi ko kabiru gombe wallahi ko yahaya jingir wallahi bai da ilimin da zai karantar da littafin jawahir ma'ani wallahi bai da shi amma fahimta go wa sami'tuhu ah, ah, fish illa atamamtuhu sai na cika shi tajanna himmatuhu ila ma'alil umur wallahi himma shehu tijjani ta fuskanci maɗaukakin al'amara duk wani al'amari da ka sani duk girman shi himma shehu tijani ta keta wannan him abin ta wuce wala yarda bi safsafiha safsaf shine makaskantattun abubuwa to shehu Jani baya yarda da wani abu makaskantacce makaskanci shehu Jani duk abin da yake fuskanta harkan Allah ne harkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana kama qila dawil ya kasance kamar yadda aka faɗa a cikin waka da ake kiranta at-tawil wataƙila ka ce a ah, kamar yadda aka ce a cikin mai tsawo to a tawil bahari ne cikin min buhur min muna da bahari goma sha bakwai akwai bahar tawil akwai bahar basit akwai bahar mutakarib akwai bahar kamil akwai bahar wafir akwai ba ga sunan akwai bahar mutakarib bar bar buhur muna da su har guda goma sha bakwai to wannan an faɗa a cikin bahar tawil wanne ne barin ɗawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun a bahar ɗawil muna da sahihul baiti muna da makabudul baiti muna da mahazubi bari in baka karatu lawal tarayum ni fil fil ina ne ma waka ana sha'irun ana sha'irun fil ina ne waka a rubuce ina da diwani wanda ne na yaban annabi waƙoƙi sun fi guda ɗari uku zuwa ɗari biyar ina da littafi na waka wanda in ka gan shi ya kai tudun wannan littafin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam bil arabiyya fa da larabci bil arabiyya ni bangaren waka fil ina ne ma inda na kware inda na kware a cikin shi to wannan ana kiran shi bahru tawil shine fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun shi ma a cikin shi akwai akwai sahihu tamul baiti akwai maqbud akwai mahzub olom mapa e elom pa olom mapa elom Wannan ana kiran shi tamu kiran sahihul baiti. Akwai makabudi pa'ulom mapa'ilom, pa'ulom mapa'ilom, pa'ulom mapa'ilom, pa'ulom elom Wannan ana kiran shi makabudi. Akwai mahazubi kuma, kuma duk Shehu Ibrahim da yake yayi ɗan zara ne a cikin mawaƙan annabi Muhammadu, duk duniya shi Ibrahim shi kaɗai ya da ko alfazazi. Shiriniya ai baharu dawil ne amma abin da ya ɗauka a ciki daga ainihin tam ina ganin sai makabudi ko tsakanin makabudi dai da da mazufi amma shehu da yake shi shakundum ne sai da ya haɗa ka'idan gaba ɗaya za ka ji yana misali mazubi fa'ulum mafa'ilum ulum mafa'i olomapa'il olomapa'i kalil widadila abdi fi kasafa'i wa magduhu kamin da'il qulubi shifa'i wa zikruka ya kayyiral anami ganimatu walil mubtagil uliya sanan wa sana'u an gane ko to kaga wannan shi ake cewa mahzufi eh tami kuma shine bulitu bi hubbil musta farkatin mi amada abil kauni wal akala ifar an wa matida atani hawa qabla an arifal awa an gane ko shi goma gabudi shine wanda shubra yake cewa ah, man hal gaina wa mazzaka alal butli izzakara maina, wannan shine makabu saboda haka ku jahilai ne ba ku karatu wallahi ba ku karatu kwata kwata ko sai ku fito ku ne sai kun zama malamai wai wabiyawa sai kun zama malamai sai ku ba ku karatu yanzu dukkan ku wallahi mu zo mu dawo bangaren shi'iri wallahi ban ga wani malami wanda ba zan kure shi ba cikin malamai izala ana son kamun ka zama malami kowane bangare sai ka taba kowane bangare ya zama kana da ido a ciki kowane bangare yanzu da zan turka ɗaya daga cikin ku a bangaren shi'ir kawai a dawo bangaren waka wanda wakan nan baka isa ka zama malami ba duk wani malami da ka sani a duniya yana da waka duk wani malami ga irin su Shehu Usman dan foni ga malittafin sa da yi akan sayyid Sayyidu sadati sayyidina rasulullahi halima sai shi kuma bari in gaya muku baharin shi baharul kamil ne baharin halima sirun na ɗaya bata musri'an ya zura kabar al-hashimi muhammadi ana kiran shi baharul kamil baharul kamil barul kamili halli masirun na waɗe bata musri'an ya azura kabral hashimi muhammadi mustabbi ah, mustabbi ilum ilum mustabbi ilum ko ilum ilum ilum mutafa'ilun ilum mutafa'ilun ilum mutafa'ilun ilum an fahimta ko shi ne baharul kamili dan fure ce halli masirun shin zan samu tafiya na hawa ɗai bata in tafi ɗai ba madinar manzon Allah ita ce ɗai ba musri'an hal ne wannan shi sai zan musri'an hal ina mai gaggawa zai azura kabar al-hashimi muhammadi domin in je in ziyarci kabarin annabi muhammadi mai mai dangi ba hashimi lamma basharar yahu lokacin da ainihin ƙanshin kabarin manzon Allah ya yaɗu lokacin da ƙanshin fasha ya yaɗu rayyahu ƙanshin manzo Allah fi aka nafiha a sansanin garin Madina wata kan hujjaju lokacin da alhajai alhazai suka yi gaggawa nawa muhammadi suka tafi wajen bangaren manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni kuma gudirtu gudirtu an banni in ji yan fodiyo ya ce an banni an hamila a ina zubar da hawaye ina gida ina zubar da hawaye lokacin da suka tafi ni kuma ina gida an banni ban samu zuwa ba Mu wa bilan wahabilan kenan yana zuba kamar da indararo kamar da saukar ruwan sama hawaye na shauƙan ila hazan nabi muhammadi ina mai shauki zuwa ga wannan annabin mai suna annabi Muhammadu aka samtu bin rahman dan bude ce na rantse da Allah bai rama mali mufsilum babu wata gaba a jikina ba wata gaba illa hawa hubbun nabi Muhammadu face gaban nan ta tattaro soyayya annabi Muhammadu sun tafi sun banni suna can suna aikin haji suna wurin manzo Allah ni kuma gaban jikina ma san annabi Muhammadu yake gaban jikina yana san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana son annabi Muhammadu ga sanar duk wasu haƙ Abubakar Gumi ka rubuta littafin uh, al-mufassal al-mufassal za ga Abubakar Gumi na da waka Abubakar Gumi na da waka da larabci to baka zama cikakken malami wallahi sai ka san ilimin waka shine ilmul arudi wal kafiya ko ilmul arudi wal qawafi in baka san wannan ba ba malami bane kai an fahimta ko to shine yake ga mana Allah ya kara masa yadda kila fi dawil an faɗa a cikin dawil idan sarrafat nafsi an sha'i. izan sarrafat nafsi an sha'i lam takun ilayyi bi wajhin na akiri dari tuqbilu ji ko ka san bahar dawin ne fa'ulan mafa'ilun fa'ulan e e mafa'ilun fa'ulan e mafa'ilun fa'ulan mafa'ilun shi saka ce kila fit dawin an faɗa a cikin waka an fahimta ko idan sarrafat nafsi idan raina ya juya in ji shehu tijjani an shai'i barin wani abu lantakun takun raina ba za ta bata kasance ba ilahi za ta koma zuwa ga wannan abun bi wajihin da wata fuska akir dara har karshen da har karshen zamani ta kubilu ta fuskanci wannan abun ta riga ta wuce in ta fuskanci abu ta yi shi kawai yanka shi an riga an yi an gama ba abin da shehu tijjani yake fuskanta ba ta ya gama da wannan abu lawal tiramol ina fata zazzawi alan wasalam bikum ina fata kana bibiyan karatu ka dauke jawahirul ma'anin da mai baro ta yi fara karantarwa ka je ka rinka bibiya ka fito social media shawarar da nake baka kenan in ba ka ba wallahi ba za ka iya ba to ni ina ina zama na sha hudu ne dan duk mukaddiman da abin da na gama na shiga fasali na farko na gama yanzu ina cikin fasali na biyu kuma in ka bibiya page ina za ka gani shawara nake baka yawwa sai shawalil harazi mai ce wasara lahul afafu kamewa ya tabbata ga Maulana Shehu Ahmad Tijani wa ulul himmati kulkan da wata irin maɗaukakiyar himma ta ɗabi'a in kana neman ɗabi'a mai kyau a kalaƙun Mahamuda utu uswatun hasana to ka zo wajen Maulana Shehu Ahmad Tijani wa makarimul akalaki da ɗabi'u na yabawa da ɗabi'u na girma ɗaba'an ka ɗabi'a in ka zo da shehu tijani in ta talƙadiya magana ta ƙare wata hafukan da kuma tsayawa akan gaskiya tabbatar da gaskiya in ka zo wajen shehu tijjani magana ta kai la ya kirra dirhamu ladaihi qarara ina wahabiyawa azzalumi makaryata masu cewa shehu tijjani ya buga jabun kuɗi shehu tijjani bai taɓa amfani da kuɗi ba da dirhami shehu tijjani ya yi amfani zamanin shi zamanin shehu tijjani dirhami ne ƙarya ne wannan ake fa shehu tijjani mun gaya muku dama makaryata ne ku kun ce wai shehu tijjani ya buga jabun kuɗi wallahi tallahi zamanin shehu tijjani babu kuɗi na naira wallahi dirhami ne to ko mu iyayenmu a nan Najeriya ai da wuri ake amfani ta zamanin Shehu Tijjani zamanin iyayenmu sun gaya mana da wuri da wuri ake amfani ba da ba da takarda ba da wuri ko na zamanin Shehu Tijjani to gashi a cikin littafin Shehu Tijjani Shehu Tijjani bai yi amfani da takardan kuɗi ba ballanta na kuce ya buga jaban kuɗi wai dan kun sai yadda za ku ɓata Shehu ne kuka mai wannan ƙaryar ga abin da Shehu Harazi muke faɗa la yaqirru dirhamu ladaihi qarara wallahi ko nawa shehu shehu jani samu na dirhami na kuɗi baya tabbata zuwa gare shi nan da nan zai raba zai raba mu al'umma duniya bata tabbata zuwa gare shi ya damu da ita ba wala yamkusu indahu wannan kuɗin baya zama wurin shehu jani rabawa yake alal dawami ko zai yaushe ba baka samun kuɗi wurin shehu jani baka samun kuɗi wurin shehu jani babu istimraran abun haka ya ta ci gaba a rayuwarsa ko kuɗi ya samu dirhami ya samu kuɗi sai ya rabar halin kakansa eh ibta riba ta inda Allah talimu amman jahila alayka wa tudima wannan shine halin shehu tijjani lawar tiramol ka zo ka sha karatu ga jawahirul ma'ani muna karanta wani ni nan ma a matsayin dan karamin almajiri ya ake jin fitan abin ina kuma ga an je wajen irin manya manyan shewannan malaman mu ga irin shehu malam Harisu Jos a nan garin Kaduna ma akwai shehu malam Maraya yayan mu wanda shawa wahalar maraya a makarantar gidan ma ya koyar muna gaya wa ainihin duk wani haibi duk wani mai ƙaryan ilimi ko abin da ya kama da haka shawa halin maraya ya koyar ya zo ya zama malami a gidanmu ya koyar a makarantar gidanmu tare da yayana malam kabiru suka koyarwa a gidanmu malam halin maraya ya zauna a gidanmu ya kuma koyar a gidanmu to malam halin maraya yana ainihin koyar da jawahirul ma'ani a kasuwan bacci daman kai malam lawal turayum ka ce wai ba ma zuwa masallaci to shi a shi ma masallaci yake koyarwa jawahirul ma'ani kuma abin da ba ku ganewa duk abin da ke cikin jawahirul ma'ani bai saba ba qur'ani ba kamar yadda wancan yaron wancan dan kwayan na Kano babba Otoro ya zo yana karanta a cikin jawahirul ma'ani fa kullu abidin aw sajidin li ghairi lahi fi zahiri fa ma abada wala sajada illa lillahi tabaraka wa ta'ala ba na zo na warware muku ba wannan wannan maganar bata ma saba ma koda nassi na alqur'ani ba balle ba ma magana wai na shahara na na hakika bane a'a zahirin qur'ani ma Ka kullu abidin dukkan mai bauta aw sajidin ko mai sujjada li lahi ga wani Allah fi zahiri a zahiri fa ma abada sanda yake bautan in gunki yake bauta ma idan rana yake bauta ma fa ma abada bai bauta ma wannan ranan ba illa lillahi face Allah ya bauta ma wannan a zahiri ma ai bata saba ma qur'ani ba Shawar Tijjani na bas misali ne akan cewa duk halittun Allah ko sun ki ko sun so akwai irin ibada da suke ma Allah. Kai in ka ce rana zaka bauta ma san da kake bautar ranan. Kai a zuciyarka rana kake bauta ma to kai baka sani ba dole wannan bautan da kake Allah kake ma. Ya kawo aya cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi aw an wa karha wa zilaluhum bil guri wal asar. Shawar Tijjani ya kawo ayan da Allah ne suke yin bauta. Duk halittun da suke sammai ɗau'an ko ta hanyar biyayya aukara ko sinki duk wanda ka sani wallahi kuwa iko su akwai kar ibi irin bai da yake ma Allah in kana ganin gunji kake ma sujjada a lokacin wani sujjadan ta ga gaya zuciyarka ne amma dole ne kake ma Allah ba baka sani ba shine maganganu da su baye an fahimta ko to saboda haka shine yake gaya mana wasara laula afafu ko da ke mun wuce nan kama kila kama kila basid kamar yadda aka faɗa a cikin waka kuma da ake kiranta baharul basit na mun yi bayanin ta a baya la ya alafu dirhamul madruba surratahu surratahu shine fa'ilin surratahu surratuhu shine fa'ilin an fahimta ko la ya alafu la ya alafu ad-dirhamu la ya alifu ad-dirhama al-madruba surratuhu jakassa la ya alifu dirhama baya ainihin sabawa bai saba ba <laughs> an gane ko addirhamu da dirhami ba abin kerawa ma'ana jakashe shehu tijjani ba ta aje kuɗi ko an samu bayarwa yake shine la ya, ya'labu almadaru ba maf'uli na farko shine almadaru ba maf'uli na biyu la ya, la dirhama, almadaru ba suratuhu jakar shehu tijjani bata saba da ainihin ajiyan kuɗi a cikinta ba daga ya samu yake rabarwa ballantana ma ya buga na bogi ƙaryan banza ƙaryan wabi makaryata masharranta shehu tijjani ba tsaron ku bane da za ku tabbatar da shehu ba tsaron ku bane duk gidan malaman ku sun zama kufe domin malaman ku ba na Allah ne. kuma annabi ya ce ma kana lillahi dama wata sala wa ma gana li in kada wan fasala duk abin da ya zama na Allah ne za ga ya dawo ma ila yawmil abin da ba na Allah bane za ga ya lalace yau ina gidan Ibnu Taymiya da Allah a faɗa mun na je Saudiya ba zan iya kirgawa ba na tambaye ina gidan Albani a Saudiya ba shi duk da shi ba dan Saudiya bane na tambaye ina gidan Abdul Wahhab babu <laughs> ya zama kube eh yanzu yau ina gidan Ibnu Taymiya saboda ba ƙarya ce shi amma Shehu Janifa, fa wallahi ko gobe kai biza ka tafi Jazair gidan Shehu Tijjani nan da almajiransa da ƴaƴansa da jikokinsa saboda na Allah ne kaga ashe duk abin da yake na Allah annabi ya ce tabbatacce ne da abin da ba na Allah ba kuma rushewa yake da Ibn Taymiyyah da abdul Wahhab da albani da Ibn da da da, da zabi da Ibn kasir da abdul hadi duk ƙarya ne shi yasa yanzu bayan ya zama abtar mu yanzu ina iyayenmu mu yanzu ina mu ba sa nan amma har yanzu mu yana nan har gobe ana waziba gashi muna kan dariƙa ƴaƴanmu ma ana kai saboda abin da muke kai na gaskiya ne yau ina bawo mai shinkafa ina zuriyarsa ina ila Iblis da Allah ku nuna min dan ila Idris da yake fitowa yake yin wa'azi a social media ina ila Idris babu saboda ƙarya ne eh Abubakar Gumi ina yake in man wannan dan sannan tsohon sojan da ya bari mai gaza ya zuna mutane gaza mai ya bari a Najeriya ko a garin Kaduna babu saboda ƙarya ce to saboda haka abin da muke so mu sanar da ku ya kuwa biyawa shine ku sani wallahi tallahi dariƙa gaskiya ce Shehu Rijani gaskiya ne Shehu Ibrahim gaskiya ne amma wallahi hanyar ko ita hanya ce ta ƙarya an fahimta ko saboda haka ah, lakin ya murru alaiha wa wa mundaliqu ya murru alaiha yakan wuce ya bar jakan Kyautu jani ya murru alaiha yana wucewa ya barta wa wa mundaliqu yana tafiya cikin lamarin Allah an fahimta ko wa amma mujahadatuhu amma ƙoƙarin shehu tijani sa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa da fa'alam ka sani annahu la kilafa baina a immatul asiri babu saɓani tsakanin shugabannin addini na zamanin shehu tijjani wa man adrakahu da wanda ya riska shehu tijjani min hala shibati wanda suke da halin shaibati furfura duk wanda ya zama tsoho annahu kana minal mustafaini Shauta Jani yana daga cikin zababbu min ibadillah na zabin Allah na bayin Allah a zamanin shi wallahi minal mustafaini yana daga cikin zababbu min ibadillah daga cikin bayan Allah a zamanin sa, wallahi babu wani mai farfara ko wani shawun malami ba ta shawun tijjani shine jagora wa man nasha bi da'atillah duk wanda ya taso cikin bin Allah wallahi a zamanin shehu tijjani yana bayan shehu tijjani wa man hada duk wanda ya shirya ya zama shiryayye ba ila siratillah da duk wanda Allah ya zabe shi ballahu ila siratillah Allah ya zabe shi zuwa hanya madaidaiciya to wallahi tallahi ina mai tabbatar maka da cewa shehu tijjani na gaban sa an fahimta ko yawwa duk wanda ya zama haka to shehu tijjani na gaban sa shehu tijjani shine Allah ya zabe shi wacce ta ba ila siratin lahi shirya da shi zuwa ainihin hanya madaidaiciya fa huwa radiyallahu anhu min al mujtahidina shawr janna cikin masu kokari fiddini a cikin addini wal khaifina yana cikin masu tsoro min rabbil alamin tsoron Allah ubangijin talikai faqad utiya radiyallahu ta'ala anhu al buyut shawt jani an bashi wasu irin gidaje gidan ba ta baya ake shiga min abuwa biha wallahi ta kofin ake shiga wasu irin gidaje ne amma ba a shiga gidan ta baya ta ina ake shiga wannan gidan gida ta gaba dama Allah ce watul biyuta min abwabiha wannan kuma yaran mu ne eh shi ba bari mu zo mu ji da me zaka fassara wannan eh ba akwai abubuwan da zamu koye su ma ba za mu yi maka bayani ba sai ka zo kai ka to kwarar kuma za mu zo bayyana ma al'umma lawal tramol wa kaza dariqata an arbabiha shautu jani ya ansa dariqa daga ainihin ma'abuta dariqan iyayen dariqan shautu jani ya na dariqan ya yi ɗariƙa shaziliya ya yi ɗariƙa rufa'iya ya yi ɗariƙa ƙadiriya yana cikin ɗariƙa ƙadiriya ne ya haɗu da manzo Allah ya ga manzo Allah ya ƙazatar lama naman da ya ga manzon Allah ya ƙazatar lama naman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi ɗariƙa Tijjaniya Ahmadiyya Ibrahimiyya eh a lokacin da Shehu Tijjani ya ga Annabi Annabi ya ce zan baka ɗariƙa Tijjaniya Ahmadiyya ya ce ya rasulallah ina cikin ɗariƙar ƙadiriya ne ina ganin girma da kima na sida abdulkadir jelani sai annabi ce saki ɗariƙarsa in ka tawa eh ya ce uƙaddiruhu ta ƙadira ya rasulallah ina girmama abdulkadir jelani girmamawa sai shi wajen ya ce abin da nake bashe shi annabi ya ce shehu na baka mukaminsa kai na ma ƙara maka arba'in akan nasa to nan ne maulana shek sharif ya kawo cikin at-takfir sharif sale kenan al-Husaini ya kawo sai Shehu Tijjani ce alhamdulillahi allazi ballagani fi hadzal waqti martabata Sheikh Abdul Qadir Jilani wa zadani ala ma adawu arba'in maqaman na gode ma Allah da yanzu yanzu ya kai ni maqamin Shehu Tijjani ya kai ni maqamin Sidi Abdul Qadir Jilani har ya kara mu maqami 40 ma akan nasa to saboda haka Shehu Tijjani da kake gani a zamanin sa ba wani mutum wanda ya kai tsoron Allah ba wanda ya kai shi ilimi aiwa ah, fastujiba bi zalika alwirasatu wal imamatu fastujiba daga nan aka wajabta bizalika da wannan abin da ya samu na tsoron Allah da kuma an san ɗariƙa dai an arbabiha aka gadan masa da ainihin alwirasatu gadau na gidan annabta aka gane mai da gadan shi jikan annabi ne mabiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wal imamatu wal imamatu da shugabanci ya zama shine shugaba a zamanin shi falan ya taqaddam fi asarihi ahadun amamahu falan ya taqaddam bai gabata ba fi asarihi a zamanin sa ahadun wani amamahu a ce yana gaban shehu tijani wallahi babu babu wallahi kama kala fi dawil kamar yadda aka kara faɗa kama kila fi dawil kamar yadda aka faɗa a cikin baiti a dawil har yanzu fa azba ainal waqti wal qawl qawluhu wala ahadun bin nasi yablugu qadrahu nan da aka ce fa azba ainal waqti sai aka ce wala ahadun a larabci in ka ce wala ahadun in ba a waka ne shi sai ya zama wala ahadun dan ka ce wala ahada ya kare eh la daira la junaha eh la fadala ala arabi idan la ta shigo cikin isimi to takan mai nasaba ne an bai ko an fahimta ko to sai aka ce wala ahadun me yasa ya zama wala ahadun saboda waka ne in ka ce wala ahada to ya kare sai dai wala ahadun wala ahadun bin nasi yablugu qadrahu an fahimta ko fa asbaha shehu tijjani sai ya waye gari ainal wakati. to ina lawal tarabul me zaka bai sara da aina nan <laughs> sai ka ce ainihin lokaci a'a to wurin malaman sufaye zaka zo su gaya maka ma'anan ainal waqti shine shugaban zamaninsa al'ainu anan ai asayidu ba fa asba sai shehu tijjani ya waye gari ainal waqati shine shugaban lokacinsa wal qawlu qawluhu duk maganan da ake ansa a zamanin ta shehu ake ansa idan za a yi magana na ilimi wal kaulu kaulu wala maganan shi ake dauka shehu jani wala adin fin nasi a zamanin shehu jani babu wani mutumi ya bulugu qaddarahu da ya kai kadarin shehu jani sai yan wani zamu tsaya insha Allah rabbi karatu ne da mun kusan mun fara shi a baya masu bibiyan mu to ga wani ya kara mana moral ya kara tsokano mu ya kara zakulo mu ya kara fusgo mu za mu yi ta karatu lawan talamul muna nan muna mana bibiyan ka akwai wasu nukuda akwai wata akwai wani makami ma na gaiba ai magana kan wani makami na gaiba ko za ka gaiba kuwa makamin <laughs> gaiba eh bayan kayi kwaba ka ce wai wannan littafi na na Imamul Bakari farko ba wai jawahirul ma'ani bai san na shehu tijani bane za mu fara karatun littafin jawahirul ma'ani na Imamul Bakari wani Imamul Bakari oh ka ta mu na Professor Ibrahim Makari shi yayi shi au Imam al-Bagari me me Ma'ani wallahi idan muna kanka Lawrence Ramol idan muna kanka a nan za mu dakata kuma insha Allah lokaci bayan lokaci za mu yi ta karatun Jawahirul Ma'ani muna karantar da al'umma suna gani suna ganewa duk abin da ya zama iskali sannan mu za mu zo mu sanya mu za mu zo mu sanya al'ƙodin duriya daga farko mu kuma in kun isa ku zo ku ce ba mu iya karantawa ba za ku gani tuntun ma muna karanta ku zo ku karanta mu kun ce bamu iya karantawa ba ko mu mun ce lawal tarayyar baka iya karanta jawar ma'ani ba karatun ma baka iya ba baka san fassara ba balantana ka san ma'ana akwai karatun littafi akwai fassarar littafi akwai ma'ana to duk ɗaya babu inda ka iya eh ka zo ka ce amar su kai riju bi kasirin ra'i wadan muljim wadan muljimi riju. al-ayyashi muni a gidan ma ina da yayi mai suna kai riju. ko babu akwai yayana yayana wanda yake bin shehu mai barota daga shehu salu abdullahi mai barota sai shi sunan shi sheikh ahmad sukairiju mu a gidan mu akwai takwara kamar wanda sheikh ahmad sukairij al-ayyashi a gidan mu akwai mai suna sheikh ahmad sukairij mu sunan baba ko bane a wurin mu duk muna yara muka taso muka ga sunan a gidan mu an fahimta ko ga ahmad tijjani kuma yanzu ga sunan cikin wanda muke zo da su almajirai ga wannan dan gidan mu ne shi ma ya yake a wurina gashi nan ya sunanka Ahmad jijari an fahimta saboda haka zazzabi anan zamu dakata sai a sharing a yi sama da al'umma insha Allah rabbi yan uwa kamar yadda muka sani wannan cibiya ta mu ta shau Mai Barota tana ba da gudunmu abin da ya shafi bangaren rashin lafiya ko abin da ya shafi sihiri ko abin da ya shafi maita ko abin da ya shafi matsala akan abin da ya shafi harkar kasuwanci ko iska ko abin da ya kama da haka insha Allah in ka tafi mu a nan mu 08163376966 ko ta WhatsApp insha Allah rabbi din da kake a duniya za mu isan maka da magani kuma za a samu lafiya sannan kuma YouTube din mu sunan shi mai baro ta TV ku je ku mana subscribing ku mana like sannan ku mana comment da kalmomi masu dadi domin duk sanda muka sa sababbin shirye-shiryen mu insha Allah rabbi za ku samu mai baro ta TV in kun je YouTube ku mana subscription ku mana like sannan ku mana comment insha Allah rabbi ah, duk sanda muka sa sababbin shirye-shiryen mu za ku gani wassalamu alaikum warahmatullahi mu kasance a karatu na gaba nan ba tare da bata lokaci ba za mu zo mu gabatar da karatu akan mimiya za mu isar da saƙo da muka saba isar ma alhaji abubakar sarik dan gaske cikin littafin mimiya yadda wasu suke zuwa su gurɓata kalamai akan shehu ibrahim inyas akan shehu malam tijjani to nan ba da ɓata lokaci ba za mu zo mu ƙara bayani a cikin karatun littafin mimiya ta shehu malam janna yan mota ko shehu malam tijjani in allah ya so ya yarda ba tare da bata lokaci ba akalla yau za mu samu karatu kamar nukuɗa kala uku kamar uku yau za mu yi karatu ko ɗaya kun san mu ba alhamdulillah ba gajiya cikin lamarin Allah da muzalla wallahi ba gajiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sai a ji mu da shiyarin domin sako ya isa dan uwa mai albarka Sheikh Ridwan latti. Kayi latti ban ganka akwai mai ba sai yanzu a zazzawi mun dade tare da shi ba bai da haurowa ba amma sai dai Ridwan Hol Masahibul Himmati kai ma ka shigo al'aliyati Allah ya saka maka da alkhairi da dukkan wanda suka bi mu da fatan alheri da duk wanda ya sharing wannan bidiyo Allah da baraka wa ta'ala ka hada mu a cikin ladan alfarma annabi Muhammadu ko kuma ƴan uwa da kuke bibiyan mu ko da yaushe kuna tare da mu Allah ya saka muku da alkhairi wallahi ba mu da niyyar faɗan mummunan magana akan kowa gaskiya ce mun ta zo a faɗe ta wannan littafin namu ne kuma ga wani wanda bai karanta a gaban malami ba ni na karanta a gaban malami na karanta jawahirul ma'ani a gaban malami ya zo ya ce zai karantar saboda haka yan uwa alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah bi ni'matil salihat Allah ya biya mana bukatun mu keep sharing kif